Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin lai daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almas Sigarba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji yadda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliyar ruwa a wasu yankunan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. mun kuma sun babu za a yanzu za mu shiga gari za mu kenan kwana biyu mu gani amma mun gyara ko mu samu ɗaki kenan ya mu koma kamar yadda aka saba kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum mai saurare ga labaran amurka na kiran da hanzarta amincewa da daftarin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya yau ɗinnan asabar da zai sa koriya ta arewa asarar dala biliyan ɗaya a shekara guda daga cikin kudaden ta da ta kan samu waɗanda da su take gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya wannan mataki na ƙarin takunkumi ya biyo bayan gwada makami mai linzami mai iya tashi daga nahiya zuwa nahiya da koriya ta arewa ta yi a ranakun uku da kuma 28 ga wannan wata na yuli wato watan jiya kenan wanda ya nuna cewa wannan ƙasa mai tsananin manufa na iya auna amurka da ma nahiyar turai jami'an diplomasiyya sun ce bayan kwashe makonni ana tattaunawa tsakanin amurka da china kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tsaida yau ɗinnan karfe hudu na yamma don fara tattaunawa kan batun kada ƙuri'a bayan da dukkanin mambobin kwamitin sha biyar sun gani kuma sun tattauna kan ƙudurin a cewar wani jami'in diplomasiya da ke da masaniya game da wannan tattaunawar muddin aka kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin zai hana koriya ta arewa sayar da kashi ɗaya cikin uku na kayan biliyan uku da takan sayar ga duniya ƙudurin ya auna sassa hudu wato da gawayin kwal da ta ma da ƙarafuna da kuma kifaye da dangoginsu da koriya ta arewar kan sayar jiragen sama da na ruwan amurka na can na kan neman wasu sojojin amurka uku da suka ɓace bayan da jirgin saman da ke ɗauke da su wanda ake iya canza shi zuwa mai saukar ungulu ko kuma irin na yau da kullum ya rikito cikin teku a yau dinnan asabar daura da gabar kasar australia bisa ga bayanin hukumar sojojin ruwa an ceto wasu sojoji 22 da ke cikin jirgin saman samfurin mv-22 osprey jirgin ya taso ne daga kan jirgin ruwan daukar jiragen saman amurka na uss bonham richard kuma da dama yakan yi sintiri ne irin na yau da kullun kamar lokacin da ya yi kafin ya rikito din rundunar sojin ruwa bata faɗi musabbabin faɗuwar jirgin ba amma ta ce ana nan ana kan bincike majalisar ɗinkin duniya ta ba da tabbacin samun takardar bayanin amurka na ficewa daga yarjejeniyar paris kan batun yanayi sai ko idan an sake lale ta yadda sharuɗan za su gamsar da amurka cewar bayanin stephen ne da jared mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi a wata takardar bayani cewa sakatare janar ɗin na majalisar ɗinkin duniya na abin da ya kira maraba da duk wata hanya ta sake tattaunawa da amurka kan yarjejeniyar ta paris ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi jiya jama'a cewa za ta ci gaba da kasancewa cikin dukkanin harkoki na tattaunawa kan batun sauyin yanayi a matakin ƙasa da ƙasa yayin da amurka ke bin matakin janyewa sannan a hankali daga yarjejeniyar wanda zai ɗau shekaru uku ma'aikatar ta ce a shirye shugaba donald trump yake ya sake hawa kan teburin shawara kan batun yarjejeniyar ta paris muddin amurka ta ga sharuɗan da suka gamshe ta suka kuma gamshi harkokin kasuwancinta suka kuma gamshi jama'arta trump ya bayyana niyyarsa ta ficewa daga yarjejeniyar kan batun yanayi tun a watan yuni yana mai bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira mai matukar kwara ga mutanen amurka ya ce yarjejeniyar na iya sa amurka bayar da ɗumbin kuɗi baya ga na ƙasa kasuwancin amurka da kuma sauran abubuwa da suka shafi muradunta to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mai bincike na musamman robert mula na tambayoyi ga wasu shaidu kan koshin gwamnatin ƙasar turkiyya ta biya tsohon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na gwamnatin trump michael flynn ta bayan fage a cikin watanni na ƙarshe na yakin neman zaben shekara 2016 a cewar jaridar new york times jaridar ta new york times ta ce kwanan nan wato mula ya buƙaci fadar white house ta gabatar mashi da dukkanin takardun da suka shafi flynn wanda shine karan farko da aka san cewa mula ya buƙaci fadar ta white house ta samar mashi da wasu takardu jaridar ta ce ba a wajabtar da samar da takardun ba a hukumance trump ya kasance mai bayar da wato flynn ya kasance mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa ga gwamnatin trump na tsawon makonni 24 kadai to amma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi mai da hankali a kansu a binciken da ake yi kan koshin kasar rasha ta hada baki da 'yan kwamitin yakin zaben trump wajen wato yin katsalandan a zaben amurka jaridar ta times ta ce masu gabatar da kara na binciken harkokin flynn wanda ya da wani ba dan ɗan asalin turkiya wanda ya aiki tare da shi a wannan lokacin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla a jihar da magaram ambaliyar ruwa ta haddasa asarar dukiya da kuma tilasta wasu da yawa barin gidajensu wakiliyar murya amurka tamar abari ta haɗo mana rahoto daga da magaran ruwa da aka tafka kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya a wasu unguwanni na nan da magaran har ma da asarar dukiya da dabbobi kamar yadda wasu da abin ya faru a tare da su suka shaida dama wannan titin kullum ana ruwa tsaye miki kullum ko dare ko rana ana ruwa zaure miki a tsaye muna kariya muna sa buhunna mu dole guda dan kan ruwa mu ambaliya a ciki mu sa buhunnan shara mu kare mi dan garama in yanzu ruwan ya wuce sai mu bude wani buhunna a dole cikin gidan ya guda ce ma haka ne tun aka hawa ruwan da ni da uban nasu muna tsaye da yara muna ta dona muna ta dona muna ta dona kawai da muka je tana ban ɗakin wannan sai muka gani daga ban ɗaki ne ruwan yake cira mu cikin zauri hado na zo in duka dole da bahu kudu ne ka ranga ta yi ƙara sai na hutu rubu sai na ce ma uban shi ko iya zo da shi ko iya sawa iya iya iya dangara ma kowa na ce shi huta ka ta ta ya ƙara ko ya je hutu gaba ɗaya ya zubo mishi to Allah dai ya sa bai ji ba ciwo ya hutu ya gudu ne a waka ruwan zai baka an yi ruwa mai yawa da an ba an toshe hanyar ruwa shine ruwa mun balla kuma shine muka so mu kaura lakunan sun zubure babu yadda za a zauna yanzu za mu shiga cikin gari mu wurin da za mu sawa kenan kwana biyu mu gani amma mun gyara ko mu samu ɗaki kenan mu koma eh magabata yanzu an ka kuka ma ba wani amfani ke ba tunda kawai kansu ne suke gyarawa wannan hanyar ruwa da aka sayar ma jama'a kenan bai dace ba a ce an sayar ma mutane hanyar ruwa ce ga nan kenan ruwa an san an ya zo dole hanya zai bai wuce ko babu hanya kenan na zai kwana muka yi a unguwanni muna yawo ruwan tun da ya kama ba mu tsaya ba kwana muka yi mu huda wannan mu huda wannan duka unguwa ta male da ruwa har ce ke mura an akwai da dan jinjiri ana yawo da shi a nan unguwa wanda yau ne sunan sunan bai dakin da ya san wuta ma wannan dakin da ku shiga ya rubuce duka dai yanzu dai mu ne ba abinci shinkawa wa duka sun taruwa dabbobi sun mutu da da muke unguwan nan ba mu samu matsala irin wannan amma dalilin wannan hanya da aka tsare ta wajen gada ake gidaje da sun daga nan matsala ta kyakuwa daga nashi waje babban magajin gari na jihar da magaran dr bashir sabo ya ce babu dai wata matsala kamar na asarar rayuka sai dai rushewar wasu gidaje wanda shi ma din ya shafi masu gida akan hanyar ruwa wanda dole ne idan an yi ruwa mai yawa ya nemi hanyarsa. ya ci gaba da cewa yanzu haka dai suna jiran sakamakon barnar da ruwan yi daga ma'aikatansu kafin nan su ga matakin da za su ɗauka ta marabari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar Allah Allah kyauta a gai da tamar yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Ali za ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai muna kan batun masu son a kafa ƙasar Biyafara da kuma waɗanda suke son 'yan ƙabilar Igbo su tattara inasu inasu su fice daga arewacin Najeriya. Yau za mu ji ra'ayin ƙabilu daban-daban akan wannan batu, kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwalu ya samu mana ra'ayin wasu mazauna kanin dabo kamar haka. Sunana Kingsley Shedrack Onowa. Gaskiya ya kamata abinda duk gwamnonin da senator abinda sun ke yi wallahi sun ya yi daidai. Gaskiya ya kamata kuma su faɗa yaran ga su gane gaskiya a samu peace da cikin Nigeria ga shine zai zoma shine zai kawo muna su mu zama guda a zona cikin lahiya ya ya yi komi suna abokan lemi garkon hausa na jihar yamma dama ai ka san al'umma idan ba su san zaman lafiya sai su kirko wani abu wanda ke sa a samu tashin hankali da hargitsi su tusa wasu wani ra'ayi wanda bai da amma yanzu tun da an ka samu mutanen kudu sun zo sun yadda mu zauna lahiya mi zai hana mu zauna lahiya mu ma tare da su shekaru da shekaru kuma mun san muhimmancin zaman lahiya sannan babu inda rashin zaman lahiya kawo wani ci gaba sai dai kuma kawo kuma baya sannan da zaman an ka ce masu hankali da tijai sun zauna sun ga sun yadda a to a zauna lahiya sun ka dinki barka da tsakaninsu ai ai shi matashi lalle kamata ya bada goyon baya don bai san inda an ka samu gaba ba. Sunana Gaba daga jihar Imo State. Wannan wannan jiran da ake magana ina so ne eh, a yi karfe da gaske. a gani na cikin farkon da ake wannan jira wannan jira gaskiya ban ga wani abu cewa eh ana zaman wannan Najeriya ba ne a ƙasar Najeriya. Eh da Ibon da yarba ne da bawashi kuma waye a haɗa kai siyasa ta zo ma ta gwamnati ne a dinga haɗa kai kowa ana haɗa haɗa kai ana aiki ba a ajiye wasu a je ko kowa. Ita zai sa samu zaman lafiya kenan. Sunana Alhaji Ubaba da Masu Darewa. Yarima Port Harcourt. Ka kwashe shekara nawa a Port Harcourt? Ya haife ni ne a Port Harcourt. Eh zaman lafiyan guda uku ne. To gaya mana su ɗaya bayan ɗaya. Na farko za a zauna da mutanen da suke kai kaya a kudu. Takardun da suke bayarwa a kudu. Hmm. a dawo da irin takardun su ma an so zuwa ba su irin wannan takardun sannan kuma a duba kasuwannin da suke kudu kowanne a cire kwata kashi talatin a ba baki sannan kuma a makarantar da suke yi a arewa su ma a ɗauka a ba 'yan arewa a kudu ba tsangwama ba zagi ba duka sannan kuma idan magana ta taso a community a ba 'yan arewa shugabanni dama in za su yi shari'a abin ya shafi 'yan arewa a ba su dama a sa mutum da a cikin kwamitin da za su yi wannan shari'a Sunana na gida da Siddiq Allah yanzu na kai shekara talatin ya kudu. Shawarar da nake bayarwa kowa a bar shi aikinsa ba tare da tashi hankali ba. Yan kudu su daina maganan eh, jita-jita irin na biyafaran da suke fara tunda ba abu dai ba mai yiwa ba ne. Wajen arewa kuma cewa za su irin wannan gwamnati din da suke ba mutanen kudu din nan a bar shi. To suna na Alhaji Hamza Abdullahi ina zama Imo State ne. Gaskiya na share shi kamar shekara talatin da uku. Shi zaman lahiya dama in babba ya kyale abu ka lalacewa. idan abu idan babba bai kyale ba abu bai lalace don masu wannan abu kowane na da gidan uba kuma kowane na da bileji eh idan an sami shugabanni na bileji bileji an yi magana da su an sun tabbatar da cewa zaman lahiya zai dore ai wannan abu ba wani abu na ba saboda dama abin da haka matsala ana ganin yara na yin abu kowa ya kyale su amma yanda su manyan sun ka tashi yanzu na san komi za su shawo kan shi insha Allah sunana Muhammadu Sani wanda yake na'ibi ne na masallacin za a da Siboni a cikin garin Fatakwal. Ina da shekara talatin da uku a cikin garin Fatakwal. Eh to hanyoyin da za a samu zaman lafiya a wannan yanki abu ne wanda yake yana da yawa ba shi da yawa. Hanyoyi ne waɗanda mutane ne waɗanda su dama gaba ki da babin da suke nema ba wai zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya a su kuɗi suke nema. Duk lokacin da aka ce maka talaucin su ya taso inda aka ce maka ba wanda zai raba masu kuɗi ba ne to duk lokacin ya a yunkuro ne kuma su kama wani cikin waɗanda ba su da dalili. To abubuwan da za su kawo a samu zaman lafiya dorarre ba wai dan bilbil ba dan bilbil gobe ai gobe ya sake tashi ba sai eh, tsakani da Allah sai in an tsaya an yi hukunci na gaskiya da gaskiya ba wa a yi hukunci abu bilbil kai da ka saba ba idan mutum ya yi laifi a hukunta shi wannan shine hanyar da za a samu zaman lafiya ta san shi tarurruka waɗanda ake yi wanda kuma shugabannin nan nasu su ne masu biyayya ne ba wai su suke wa shugabannin su biyayya ba shugabannin nasu suke yi wa tsagerun nasu biyayya saboda tsoron su da suke ci. zuciya mu cire hasada mu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC na ke fatar a huta lafiya. To madalla a gai da jimmai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya kaddamar da kamfanin casar shinkafa na zamani a jihar Kebbi. Ita ko shugabar hada-hadar kasuwanci ta teku shiyar Kano Katsina da Jigawa Karimatu Usman ta gana da 'yan kasuwa dutse don cin gajiyar hukumar. Nigerian Shippers Council muna da abin da ake kira portal za su iya kai kara kan wannan portal din. Cikin awa 24 an ji karar su kuma ana bincike a ga menene za a iya yi a taimaka musu. kasuwar tsohon mataimakin gwamnan Bauchi Garba Gadi ta girgiza jama'a saboda tuno kin amincewarsa ta sauya sheka bayan gwamna Yuguda ya koma PDP wanda hakan ya sanya shi rasa kujera sai da ya shiga kotu. Kaftin Balaji Birin jigon siyasar yankin ne. Rashi ne babba a kasa gaba ɗaya. Mutumin kirki mai son bin ka'ida duk abin da yake yi yana son abin ka'ida kuma yana bin ka'ida. Ana tsammanin dawar shugaba Buhari Najeriya bayan dawar uwar gidansa daga London. Sama da mutum dubu biyu suka mutu sakamakon hatsarin mota a tsawon wata shida a Najeriya. Cewar hukumar kididdiga Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu nufi zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Ruwanu Suleiman Adamu da shugaban ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani ga mai martaba sarkin Bauchi. Ina kira ga dukkan al'umma mu zauna lafiya mu yi ta'addu'a Allah ba mu lafiya da zama lafiya. da kuma karuwan arziki mai albarka duk abin da ka san shi ya yayu sai ana zaune lafiya zaman lafiya ce shine komai addini ba ka yanzu sai da zaman lafiya wani ci gaba ba ya samu ma sai da zaman lafiya kuma wato musabbabin abin da ke danin ba nan ba a dukkan najeriya gaba da shine kowa na ganin shi wani ne na gadara in ka kama yaro da ka hukunta shi don ce ka cire shi baka cire shi ba zan sa sa cire kayan da kake to babban matsalar mu kenan kowa yana ganin ya fi karfin doka na sha faɗin wannan magana yau inda ce ai in talauci ne ka dubi sauran neighboring state a countries namu ga Niger ga wayannan ba wanda kan arziki inda wasu uba amma suna zaune lafiya saboda me akwai doka ko kaiwa ya ka shiga? ai wasu da yawa sun fita sun ga inda rayuwa ke a can amma ka dawo najeriya sai ga abin ya zama wani iri saboda kwana abin da ya ga dama babban matsalar mu kenan na biyunsa kuma tarbiyya ya lalace iyayen kowa ya kau da hakkin da allah ya daura masa ba damuwa da komai sai abin da yaro ya fita baka san inda yake kwana ba baka san cin sa baka san shan sa ba abin da ka damu da shi ya kawo wani abu ya baka ba za ka tambaye shi da ya samu ba a'a abin nan halal ne ya ja kashe wani ne ya yi iskanci mai allahu alam kada da damuwanka ya kawo ka samu abin dace to babban matsalar mu kenan abin ya dame ni ina ta tunanin da za a kullo a maganin wannan al'amari yau ka ji an ce sun fita wanda ya sani da wanda bai sani ba babban matsalar a maka a hanya su kashe mutum su sarari mutum no in wanda ya kyauta masa magana ya bari ne ya bari wanda ya kuma da Allah ku haɗa mu da su ga me ya gatansa tukuna inda aboci ne ko ba ka ba in muka samu muka yi da su aka bar wani abu. insha Allah da a samu sukin al'amarin Allah ya taimake mu kuma kamar da kuka sani muna ta kokari muna ta faɗakarwa a masallatai da shauransu kan maganar iyaye kowa ya san hakkin da Allah ya daura masa maganar tarbiyyar da yara dole ne yaro yana da hakki a kanka mu yi hakuri mu yi kokari mu abin da Allah yake so yadda da shi duk wani maganan tashin hankali da abin da ba daidai ba mu yi kokari mu bar abin da zai kawo mana batanci mai kokari mu kiyaye shi to ina ganin muka tsaya kan haka insha Allah kuwa da mu samu rahama ubangiji da mu kuma samu yaddansa mu duk wani abin da zai kawo fitina Allah zai kawo da shi idan ba zaman lafiya addini ma kansa ba da ka yi shan da ya kamata ba gurgudun hali tattalin arziki ba zai bunƙasa ba to ina kira ga al'umma to Allah mu yi kokari mu zauna lafiya da 'yan uwanmu mu so juna mu kaunaci junan mu kuma a yi ta addu'o'i a duk halin da ka samu ka roƙi Allah lafiya da zama lafiya ma wannan hali da muke ciki addu'a ne kawai shi dai sa, Allah tabbatar mu da zama lafiya a wannan ƙasa namu da dukkan duniya ma baki ɗaya. Shi ma Mr. Mark Amani ya ce. Assalamu alaikum Aminu Mr. Mark Amani shugaban ƙananan kabilu na arewacin Najeriya har da Abuja. Ah, kiran da nake son in shi ne a gaskiyar magana abin da ke faruwa a arewacin najeriya gaskiyar magana abin kunya ne domin ba mu taɓa tunanin za a waye gari a ce al'ummar arewacin najeriya mun zama haka ba ba mu san menene yasa muka je muka aro al'adun da ba na ba domin a gaskiyar magana kamar yadda mu sani a da can duk mutumin da aka ce an ganka da kamannin dan arewacin najeriya ko shakka babu ba karamin martaba mutum yake da shi ba amma a yau an waye gari duk inda ka je da zarar an danka cewa dama kayi kama da an arewacin najeriya wallahi abin kyama ne gudun da ake ana hango ka daga nesa yi tunani da zurfi shin yaya za mu yi domin mu dawo da martaban da kowa ya san mu shi ina misali kamar ni ma kamar ni ne kwamani shin ta yaya zan fito in ce Allah bai kyauta min ba da yasa na zama kurama. Domin kowa san cewa al'umman kurama mu dama da masallata da kiristoci da masu bin addinin gargajiya dukkan mu don uwan juna ne. Har ta kai a duk lokacin da ake da wata hidima ta koma wani irin bangare ne to mukan zauna mu tsara wa kanmu yadda za mu ce kanmu da kanmu a matsayin yan uwa sai aka waye gari a yau muka sami kanmu a inda ba shi ba saboda wai addini ya ce kanmu ya rabu yaya to a gaskiya idan ba mu yi tunani mun dawo da hankali wuri guda mu rika biya kanmu gaskiya ba to ne tabbatar mana ko shakka babu ba za mu taɓa samun ci gaba ba ba za mu taba samun abin da muke so ba domin a ma arziki ba zai taba zuwa inda tashin hankalin ba saboda haka ni ina kira ga yan uwana yan arewacin Najeriya ko ma wani irin addini idan ba za mu yi kajiya kan mu gaskiya ba to kariya muke addini ba zai taɓa zama sanadin rarrabuwan kawalin mutane har mutum zai je ya kashe ɗan uwansa sannan zai yadda ta samu tafiya tsakanin manoma da fulani to laifin ba yana wani wuri ba ne laifin yana wurin dattawan arewacin najeriya kisa a yau bala'i ta shiga arewacin najeriya har ba ma kai a arewacin ba ta shiga ta ina yanzu najeriya ta zama tarkon wahala musulma idan da gaske ne dama ake cewa allah ya tsinewa mai da rigingimu to gaskiyar magana rigingimun da ake ta ake ta fama da shi a arewacin Najeriya to inuwa fa ta riga ta la'anta Allah ya tsine mu ya saka tsine mu saka tsine mu ba kuma ni ma kamun na faɗa ba amma haka Allah ya ce saboda haka mu maza mu nemi gafara domin in ba haka ba mu, jikokin mu, wallahi ba za su yafe mana ba Haka, to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Ɗan wasan gaba na najeriya kelechi ihenacho ya sami rauni a wasan farko da ya buga wa sabuwar ƙungiyarsa ta leicester city ɗan wasan ya ji raunin ne sa'ad da leicester ɗin take fafata wasan sada zumunci da ta yi galaba a kan borussia mönchengladbach a jiya juma'a leicester city ta sayi ihenacho ne daga manchester city a kan kuɗi fan miliyan 25 a kwantaragin shekaru biyar a bangare ɗaya kuma duk da yake an kammala komai na komawar ɗan wasan ƙasar brazil ne ma ƙungiyar psg daga barcelona za a sami tsaiko kafin dan wasan ya so mu bugawa sabon kulob din nasa wasa nema wanda yanzu haka shine dan wasa mafi tsada a duniya ba zai buga wa kungiyar ta PSG wasan farko ta gasar League ba saboda rashin gabatar da takardun komawar tasa a cikin lokaci. To sai dai zai shaidi wasan a zaman dan kallo kuma mai karawa 'yan wasan kuzari. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan Chelsea da yanzu haka su ne zakarun Premier Antonio Conte. ya jaddada wa kungiyar barcelona ta kasar spain cewa dan wasansa eden hazard ba na sayarwa ba ne barcelona ta so mazawarcin hazard domin cike gibin da sayar da nema ya haifar to amma conte ya ce su manta da zancen Conte ya ce shi kansa a yanzu yana fafutukar cefanen 'yan wasa domin cike gibin da yake da shi a Chelsea, don haka baya zance sayar da wasu 'yan wasansa. Kocin na ganin da akwai fargaba da kuma kalubalen gaske ga zakarun na Premier a sabuwar kakar wasanni mai shigowa, musamman idan aka yi la'akari da yadda abokan hamayyar kungiyar suka yi cefanen zaratan 'yan wasa. Dan wasan kungiyar Leicester City Riyad Mahrez ya bayyana bukatar sa ta barin kungiyar a wannan watan. Mahrez dan ƙasar Algeria ya sami tayin ƙungiyoyi da dama daga ciki da wajen Ingila, to amma dai ya zuwa yanzu Roma ce kaɗai ta yi tayin ɗan wasan duk da yake ƙungiyarsa ta Leicester ta yi watsi da tayin. Shi kuwa gwarzon dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo ya ƙara bukatar sa ta komawa Ingila da taka leda. Ronaldo ya bayyana haka ne a gaban wata kotun kasar Spain inda ya bayyana a ci gaba da sauraren karar zargin yin coge wajen biyan haraji da ake masa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To madalla a da Murtala yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim zai dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice Amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a yau dinnan Asabar da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan ɗaya a shekara guda daga cikin kudaden shigar da take samu waɗanda take amfani da su wajen gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya. To madalla masu mu da wannan ne muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokai aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadin Ibrahim ka almasi da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daral. nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum